yanzu a zaman ka na wata daya a india eh. a ah, me da me da me ya burge ka kasar gaskiya abin da ya burge na a kasar eh. kawai inda kudin ka zaka sarara a kasar inda kudin ka ba ba yara ah, ga kasara ba masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullah a barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirinmu na Azbadi TV show to kamar yadda muka saba kawo muku tattaunawa da ɗalibai wanda suke karatu a nan India so yau ma muna da wani ɗalibi kuma za mu gabatar muku da shi kafin mu je wuta rabin lokaci mu dawo ga masu buƙatar admission za su iya bibiyan ma kafaɗin India domin nema musu admission ku kasance da mu bari mu je wuta rabin lokaci mu dawo masu kallon mu barkan mu da dawowa hutu rabin lokaci a kafin mu gabatar muku da bakon mu zan so ku ci gaba da bibiyan ma shafukan sada zumunta a ku ci gaba da danna mana liking da subscribing da comment da share domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mu dora a ba tare da bata lokaci ba za mu gabatar muku da babban bakon mu assalamu alaikum wa rahmatullah sunana azbadi mai barko ko zan iya sanin sunanka sunana mustapha adam tukur mustapha adam tukur eh masha Allah so uh, kai dan najeriya ne dan eh, najeriya uh, a wani state kake a najeriya kano kano state eh kano state masha Allah uh, kana karatu a india eh, ina karatu a india uh, ko za ka gaya mana yanayin hanyar da ka bi karba admission kafin ka shigo India? Ok, eh gaskiya ina da aboki ana eh. shi yana eh Shi ya min tallan makarantar ya gaya min tsare-tsaren makarantar sai naga ina da sha'awa. Sai sai to shi kenan a samun min admission din. Sai samun min admission din ya turo min. Bayan ya turan admission din sai ya ce amma zan kafin ya turan admission din dama ya mun bayanin zan je abuja zan je in yi visa zan shiga embassy zan je in haɗo police report sai takardar covid-19 duka haɗo su ga baki daya in shiga embassy in shiga embassy za su yi visa to haka muka da shi to ya a wani makaranta kake karatu a india ina bagawanci university bagawanci university eh. ya yanayin karatu yake a cikin makarantar eh gaskiya da yanayin karatun dai tunda ni sabon ɗalibi ne har yanzu ban fara shiga kilas ba eh sai on 17 za mu fara shiga kilas amma na je makaranta na gama komai insha Allah yanzu kaman how long kake a India yanzu eh almost dan kai one month one month shigowa ta India one month zan kai one month zuwa ta Indiya. to ya kake da yanayin cin abincin su eh gaskiya dai ban dai fiye cin cin abincin su ba tunda na bar Delhi eh. to ban fiye cin abincin da a gidan da muke girki ake sai dai wani lokacin ne za a ce za a je a so biryani eh in kana so ya ka da kuɗi a so ma da shi ko kuma ku je ku so haka ne haka yake gaskiya so kafin ka zo kasar akwai wani buri da ka kudurta za ka yi achieving a cikin ƙasar ne ko kuma a'a eh gaskiya dai buri na dai shine in yi karatu eh in yi karatu a ƙasar in samu takarduna koma gida cikin koshin lafiya masha Allah shine buri Allah ya cika ma burin ka amin a kafin ka shigo ƙasar na san da dama za ka ji mutane eh. kana jin yadda ake faɗan Indiya akwai kuma abokananka wanda da dama suke a India eh, so kafin ka zo da yanda ake gaya ma ita da kai kuma yanda ka zo yanzu mm. to yanda ake gaya ma ita ya kai yanda ka zo ka ganta yanzu ko kuma a'a me kai tunani a'a gaskiya bai kai haka ba to ni ne tunanin zan zo in ganta ƙasa mai kyau haka sai na ga gwara ma Najeriya ah. ƙasar mu ƙara na ga Najeriya ƙasar mu ta gado ta kawai ne bambancin ina ganin ina ganin saboda dai kawai kai sabon zuwa ne maybe garin da kake ne ba shi da kyau nake tunani eh to gaskiya dan dai hakan da hakan ba gaskiya dan dai garin da nake ba kamar inda na fara sauka ba eh. na yi kwana uku a can a Delhi Burgaman eh a Noida eh, eh a Noida na yi kwana uku a Noida eh. sannan na zo nan to can ya fi nan kyau so kasan india tana da girma sosai so ko a can nigeria wanda yake abuja da wanda yake a irin su jigawa su ya kaga zaka ce guri bai da kyau gaskiya akwai bambanci so india tana da matukar girma na san nan gaba in ka nitsa hmm. zaka tabbatar da cewa india ta fi nigeria ne saba kusa ba insha Allah muna tsara za mu ga insha Allah so tun zuwanka ya kai wata ɗaya yanzu ah, ka taɓa magana da ɗan indiya baki da baki eh gaskiya ban taɓa magana da ɗan indiya baki da baki ba ka taɓa magana da su ba eh gaskiya okay ah so baka taɓa magana da su ba kuma baka taɓa baka fara zuwa classes ba bare ma kai mu'amala da su Yau ba eh, irin haka eh gaskiya kaga ba za ka san inda suke rayuwa su ba mm, gaskiya haka ne gaskiya ne eh. amma kana yawo a cikin gari haka ai noma eh muna yawo a cikin gari JP JP eh eh so masha Allah ah yanzu kana da abokanai a India? Eh muna da muna da abokanan zama ne. Misali zama haka. Wanda ya kawo ka shi ma kama abokin ka ne. Eh abokina ne tabbas eh haka ne. So yanzu a ah, wani lokaci kake planning ka fara yawo a India kenan? Eh gaskiya dai in kai irin shekara in kai irin wata uku haka ko wata hudu. In ga settling din komai nawa. Eh in gama duk abubuwan da zan yi in yi in fara shiga aji in fara eh. ganin yanayin karatun nasu sannan ma in har kana da burin ka dan yi yawo haka sai ka yi yawo gaskiya ne akwai kasuwanci a ƙasar Ko kana ganin ba kasuwanci eh gaskiya akwai kasuwanci a ƙasar akwai kasuwanci a kasar akwai kayan mora a ƙasar sosai Kasan san an ce kowace ƙasa akwai inda ake business ana siyan kaya ana kaiwa Najeriya eh tabbas hakan ne so sai dai wani lokacin zaka ga in ba bude idan ka kai sosai ka gani ba hmm. sai ka ga abin zai baka wahala gaskiya haka ne ni ma dai ina ganin haka eh haka ne gaskiya eh. a ah, yanzu me kake so ka zama a feature ɗinka na rayuwa eh gaskiya ina so in zama dama BBA nake karanta eh bangaren management management eh ina so in zama irin haka ko minista haka minista eh minista salama. <laughs> gaskiya ne to na minista eh to to shikenan ba damuwa hmm. Allah ya cika ma burinka a wannan kasar tamu yanzu mutum siyasar kasar mu yanzu ai ta lalace sai dai wuce Allah ya taimaka mana da gaskiya ne Allah ya gafa amma minista ai abu ne mai kyau ai hmm, ka zama minista ka kuma za mu dan ji dadi ah, insha Allah insha <laughs> Allah ah, kana da burin yin siyasa kenan a rayuwarka eh, ina da ina ina ina da burin yin siyasa gaskiya kana da burin yin siyasa ina da burin yin siyasa gaskiya ne ka san matan India suna da kyau sosai eh gaskiya so yaushe za ka samu budurwa kenan eh to gaskiya samun budurwa a India eh sai dai wani ikon Allah kamar da sai wani ikon Allah ba ma fara jin yaren su barin tana ba ka san abin da ka je gaya wa mace ka tsara ta ai suna jin turanci wasu su sosai wasan suna jin turanci ya shi ce maka sosai ma to gaskiya to haka ne ni so ni tun da na shigo indian nan babu kalmar da na ji haka ana yawan faɗa suna burge ka ne ko kuma ba eh gaskiya suna burge ni to wa zai kalli tun indiya ce ba sa burge shi kawai dai <laughs> sai dai kawai in shi ya so gaskiya ne wannan saboda gaskiya suna da kyau sosai eh suna suna da kyau wanda ya so dole ne so ya je su burge shi gaskiya ya gaskiya ne mm. a ah, so ah, akwai gurin tourism da yawa a india kafin ka zo akwai gurin da kake ji ana faɗansa a india eh akwai kamar wani da wani wai tsakanin pakistan da india akwai kankara eh to ina ina ina da burin zuwa wurin gaskiya ne bayan nan babu wani gurin eh bayan nan akwai wurin da ake hawa doki wurin da aka ce shi ma kamar sahara yake haka eh shi ma an ce a nan a Jimir da ke Rajasthan. Eh, shi ma kana da sha'awar zuwa. Ina zuwa wajen. Ina ika baro irin su Taj Mahal, eh. su Kashmir, eh. su Manali. Ito ai kaga farkon shigowa ta ne duk ban san da su ba sai dai yanzu idan tun da harka ta waya in kana so ka duba abu ka kana so sai ka ce to kana so sai ka ce kana so sai ka yi bukin kai komai sai ka ji ka gani gaskiya ne amma ya kaji irin weather in India compared to Nigeria eh gaskiya farko da na sauka ni dai a india gaskiya na sha wahala sosai saboda da na sauka a dalhi eh. garin ga dai hadari amma zafi ake sosai zafi ake sosai a lokacin a lokacin kwana na biyu dama ban yi bacci ba ya salam ina da transit na hau jirgin qatar sai na yi kusan awa sha tara a qatar a eh. cikin dowa ina zaune kawai a airport ɗinsu ina jiran time time ɗina yayi in je in shiga jirgi wanda zai kawo ni India a to ne kwana biyu ban yi bacci ba da na zo India ma ina sauka na ji wani irin safi yana ratsa ni kawai ni buri na in je inda ran sauka in yi wanka in dan kwanta in huta gaskiya ne wannan ka sha wahala tafiya ka kenan gaskiya na sha wahala saboda tafiya ta ni kadai ne kuma ban taɓa tafiya irin wannan ni kadai ba gaskiya ne wannan dole mutum zai ji ba daɗi na sha wahala sosai wallahi haka ne gaskiya Allah ya samu da yanzu eh, a zaman ka na wata daya a India eh. a me da me da me ya burge ka kasar gaskiya abin da ya burge na a kasar eh. kawai inda kudin ka zaka sarara a kasar inda kudin ka ba ai yara ka sarara ba a kasar ai dama shi kuɗi ko a ina kake inda kuɗin ka ai zaka ji daɗi eh to gaskiya abin da yafi burge na a ƙasar gaskiya ruwa da wuta gaskiya ne wannan ruwa da wuta su suka burge na a ƙasar sosai da kuma me eh to da kuma yanayin garin da kuma data ga data eh to data ne eh, ya akwai data akwai gaskiya ga tsaro kuma ga tsaro ga security tabbas haka ne haka ne ka gani sai in ga mutum ya je irin ko mun fita sai in ga mutum ya yi parking din mashin din sa ya yi tafiya ta kai ta kusan minti uku haka eh ko minti biyu bai damu da inda ya ajiye mashin ɗinsa ba ya san zai dawo ya same shi amma ba a Najeriya a Najeriya ne da sai da yanzu idan kai ne gwamnan Kano mm. ah, Abba Kabir Yusuf me kake eh. ganin abubuwan da za ka kawo mana a Kano wanda ka dan gani yanzu dan ganin da ka yanzu a India na wata ɗaya me kake zaman da na wata ɗaya eh, me kake ganin zaka dan ya kai ci gaba gaskiya dai wutan nefa da kuma me wutan nefa ai idan idan aka samu wuta kamar an samu komai eh saboda idan aka samu wutan nefa komai zai wadata to amma baka ganin a Kano mm. ni babban abin da yafi damuna a Kano rashin tsaro Mm, gaskiya dai rashin tsaron ne akwai rashin tsaron gaskiya za ka ga kamar kano ana kwacen waya yawa akan waya sai a kashe ka ko a cire ma hannu ko a cire ma kunne duka a gani wannan ya ce wancan ya kashe wancan mm, tabbas an sace motar wancan wallahi haka ne ga su anan anan a nan gaskiya dai tunda na zo ban je je wanda ya ce gashi ko haka irin kana gani a social media ba ga an ce wani gashi a India an ko an kashe wani akan an zo kwace mai wani wayarsa ko kuma an zo mai kwace an illatar da shi to gaskiya dai ban ji ba har yanzu shine dama ma kasan mu akwai gyara gaskiya dai mu roki Allah Allah ya gyara mana gaskiya dai Najeriya akwai gyara sai dai mu an bar wa baya sosai ma kuwa sosai Allah Allah Allah ya saisaita mana amin amin wace kalma ka iya a yaren India gaskiya kalmar da na ji ana yawan faɗa ita ce acca acca acca ka san me girbi acca yana nufin kaman good kenan yawa ni yanzu ana sai kuma yanzu ana cewa bayya ana cewa fakka ana cewa kidna minute idan an je sayan abu sai yanzu an ce kidna yadda na gane sai yanzu ana ana nufin ko nawa kenan eh. to a yaren mu kenan ana nufin nawa kenan to abinda na fi ganewa kenan gaskiya gaskiya to shikenan ba da ma insha Allah ana goyin ana goyin insha Allah eh, ai cibin abin da aka musu Allah ya samu dace ah, mun gode da ziyara Allah ya bada abin da aka zo ma Allah ya ba mu sa'a a ah, masu kallon mu anan za mu ajiye tattaunawar namu insha Allah ku ci gaba da bibiyar ma shafukan sada zumunta ku ci gaba da danna mana liking da subscribing da comment da share domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora ku ci gaba da bibiyar mu a tashar Azbadi TV show